Bismillahirrahmanirrahim. mana kashi na goma sha biyar. Bayan sallah azhar kuwa mutane babu laifi sun ɗan tara a ƙofar gidan baba. An fara shirye-shiryen ɗaura auren sai ga Haidar ya fito daga cikin gidan nasu sanye da wani wando tirikwata babu ko riga a jikinsa hannunsa rike da kwalbar giya. yana tambaɗi ya tunkaro inda suke wanda duk wanda ke wurin sai da ya riƙe baki cike da tsantsar al'ajabin abin da idanunsu ke gane musu. Sosai zuciyar baba ya yi wani irin harbawa nan take inda ya fara ganin duhu-duhu na tsananin tashin hankali saboda ko karen hauka ne ya cize sa to kuwa tabbas ba zai taba hada auren haidar da aimana ba. Haka nan da ya danne ya ya yi namijin kokari ya bada sadaki naira dubu goma sha biyar dubban jama'a da ke gurin suka shaida daurin auren na nafisa da sosai zufa ke tsatsafowa daga jikin Sadiq har musti a lokacin da suka ji wannan batu tamkar almara ya saukar musu tsakiyar kwakwalwarsu. Tsorama Abba da ke gaisawa da mutane ido Sadiq yayi cike da tsantsar al'ajabi da kuma wani irin tsoro na wucin gadi gani yake kamar abban nasu ya zauce ne yau din nan idan kuma ba haka nan ba ta ya za a yi a ce an daura masa aure da shi da Salifa bacin kuma uwarsu ɗaya ubansu ɗaya Musti ya taimaka ma Sadiq suka fice daga masallacin saboda jiran da ke neman kayar da shi duk da Abba ya san abin da ya aikata dole zai tada ma kowa hankali amma kuma bakin cikin hana Sadiq auren Aimana da baba ne ya bala'in ba sa wushi saboda sanin irin son da Sadiq din ke ma aimana, tun tana kankanuwarta saboda Ammi duk ta sanar da shi abubuwan da suka faru a baya mu especially lokacin da Sadiq za su tafi karatu a shekarun da suka gabata amma baba ya ce ba zai basa ba wanda aka ne ya bala'in ba su haushi har yanke hukuncin nan saboda ya nuna ma baba ba wai an rasa ya za a yi da Sadiq din bane ko wani abu. Ikon Allah ne kaɗai ya kawo su Sadiq gida lafiya lau ɗin nan. inda suka wuce cikin falo ba su tar da kowa ba wanda hakan yasa suka danganta da shigewa ɗakin ammi zaune take tar da ammi ta rafka uban tagumi idanunta sun kada sun yi jajin alamun ta ci kuka ta ƙoci kwarai gashi kuma wasu hayayen ne ke sake zubo mata daga cikin idanunta Ba ta san da shigowarsu ba sai ji ta yi sadiq ya zube mata a jikinta ya rungume ta sosai yana sakin gigitaccen kuka jikinsa sai kirma yake yi Ganin yanayin da Sadiq yake ciki ya mugun daga ma Ammi hankali kwarai da gaske wanda hakan ya sa ta fashewa da kuka ita ma ta kankame sa domin kuwa ta san mai aikuwa ta riga ta faru. Musi kuwa tagumi ya buga kawai ya shiga zurfin tunani na san gano kan Salifa da Sadiq waye ne ba dan su Ammi ba. Muryar baba da suka ji ne yana musu faɗa kan kukan da suka haɗu suna yi yasa su yin shiru baki ɗayan su suna sakin ajiyar zuciya banda shashikar kuka babu abin da Sadiq ke yi An amma ma share masa wayen sa cike da tsantsar tausayin sa je ka kira min Salifa Abba ya faɗa yana kallon musti da shi ma ya tsara ma mahaifin nasu ido cikin kankanin lokaci suka shigo ɗakin tare da Salifa da ke ɗaki tun ɗazu bata ma san duk budurin da ake yi ba turist ta tsaya tana waro idanu cike da tsantsar mamaki abin da ke faruwa gidan nasu saboda yanayin da suka ammi da Hamma Sadiq ba karamin dukan zuciyar ta yayi ba. Gashi kuma dama yau haka nan kawai ta tashi da tsananin faduwar gaba da bata san dalili ba. Take ta ji ita ma ta shiga cikin tsananin tsananin damuwa har idanunta sun cicciko da kwalla ta yi inda mahaifiyarta da yayinta ke zaune ita ma ta zauna ba tare da ta yi magana ba sai kallon kowannensu su take yi saboda neman ƙarin bayani Sai da Abba ya gyaran murya da ya sa kowanne su kallon sa, sannan ya ce alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya nuna mani wannan rana mafi muhimmanci a cikin rayuwata. A yau dai alkawarin Allah ya cika cikin hukunci na Ubangiji, a matsayina na mahaifinku baki ɗayanku, na yanke wani hukunci tsakanin Sadiq da Salifa ba tare da sanin ɗaya daga cikinsu ba, wanda kuma nake da tabbacin ba za ku taɓa yin kuka da wannan abin da aikata ba da yardar Allah komai zai zama kamar ba a yi ba zuwa nan da ƙanƙanin lokaci. Ina fatan Sadiq da ke a matsayin babba ba za ka taɓa watsa min ƙasa ido ba matsayina na mahaifi a gurinka sannan kuma ke ma Salifa ina so ki san cewa a matsayina na mahaifi a gare ki a yau ɗin nan na ɗaura muku aure da ke da yayanki Sadiq a halin yanzu nan ma a matsayin matarsa kike saboda kin fice daga sauran 'yan mata ina fatan kun fahimce ni. Sankarewa a wajen Salifa ta yi saboda tsananin shiga shock na wannan al'amari. Abba bai ba mu kowa damar magana daga cikin su ba, ya bice daga ɗakin saboda ya ba su space su yi zurfin tunani. kamin a yi zama na musamman da zai warware ma koma zare da abawa da yadda za su riƙe auren nasu da muhimmanci babu garaji. sai da musu ya shafa masalifar ruwa a fuskarta kamin ta farfado daga suman zaunen da ta yi tana sakin kakkarfar ajiyar zuciya kallon daga shi ma ita yake kallo cike da wani irin yanayi kamar wanda ya fara ganin ta ita ma sosai take kallon sa amma ta gagara yin tunani guda ɗaya kwakwara saboda yadda kwakwalwarta ta toshe mai da akalar kallon mata ta yi zuwa fuskar Ami da ke kallon ‘yar tata, ita ma cike da tsantsar tausayinta saboda auren masu wani da mahaifinta ya kulla mata. Miƙewa ta yi ta fice daga ɗakin kamar za ta kife zuwa nasu. Ɗakin ta zube akan katifa tana sakin wahalallen ajiyar zuciya kamar wacce ta yi gudun tsere. amma kuma da ƙyar ta lallaɓa su Sadiq suka yi alwala suka fice zuwa masallaci. Ita ma ta yi alwalar tata ta da kabbara. Bayan an idar da sallah sai da kowa ya gama fice da kamar mintuna goma sha biyar sannan Sadiq da Musti suka fito daga masallaci zuwa gidansu inda suka ci karo da jama'a zazzaune kan tabarma da aka shimfiɗa manya dattawa na unguwar tasu duk suna hallara alamun abu mai mahimmanci za a yi da ya sa su cikin tsananin mamaki duk da halin damuwar da suke ciki. Turin suka tsaya a lokaci ɗaya saboda ganin haidar da ya fito daga gida cikin yanayi na maye wanda kuma ba shi da maraba da tsirara saboda babu komai a jikinsa sai wando turi-kwata, Inda yake suka je suna ƙoƙarin shigewa da shi cikin gida suka sake jin wani batun da ya sa gabansa duk da musti mummunar bugawa a kusan lokaci ɗaya. yayi marisa yayi marisa dan maye dan maye wannan ita ce wakar da yara da wasu matasan da ke cikin unguwar ke ta faman ambata saboda fuskantar yanayin da haidar ke ciki wanda hakan ne ya farkar da sadiq tare da musi daga karamar suman tsayen da suka yi abba da shi ma ji wannan daurin aure tamkar saukar almara a lokacin da ya dosa kofar gidan nasu wanda tun ɗazu tsaye a wani shago ne wanda hakan ya sa shi yin jinkirin karasowa gida sai kuma ita da wannan batu na ɗaurin auren Sadiq da Aimana wasu daga cikin dattawan da ke wurin ne suka ƙaƙƙaro yaron haɗi da kamo Haidar da ke faman layi zuwa cikin gidan nasu inda Abba ya ƙara su wurin yana kallon baba cike da tsantsar mamaki saboda zai iya rantsewa da Allah ba da Sadiq baba ya yi ya ɗaura ma Aimana aure ba to kenan menene dalilinsa na aura ma Sadiq da ya ce ba zai bashi ba daga farko sai da baba ya gama gaggaisawa da mutane duk aka watsi ya rage sauransa duk da ke dashe tare da musti da ya sunkuyar da kansa bayan ya jingina da jikin bishiya sai abba da ya tsaye ya gagara motsawa tun ɗazu sai sai kunya ya tunnike babu a wajen saboda shi ma ya san tabbas bai kyauta ma dan uwan nasa ba amma kuma idan ya yi duba da auren aimana da haidar da yake da niyyar kullawa ta wata fuska bai ganin laifinsa ko kaɗan kama hannun sadiq baba ya yi inda ya kamo hannun abba da ɗayan hannun nasa ya kalli masti da shi ma ya zuba masa ido ya yi masa alamar da ya biyo su kamar raƙumi da akala haka nan baba ya ja su zuwa cikin gidansa cikin falon gidansa samir da rahama ne zaune suna kallon tashar nbc bollywood da ake haska wasan kwaikwayo sai shaka dariyarsu suke saboda yadda fim din ke sa shi nishaɗi sai da baba ya yi ma abba masauki tare da sadiq inda muslima ya samu damar zama akan lausar kafet ɗin da ke ɗakin Baba ya kalli su Samir da suka shiga taitayin su ya ce ma Samir ka je ka kira min Zainab da Nafisa. Da an sanin su kuwa ya fice daga falon inda ya tadda Aimana kwanci kan katifar su ita da Zainab da ke faman bacci saboda babu wanda ya san abin da ke faruwa a cikin gidan. Aimana kuwa cikin wa'annan kwanakin sosai ta yi baki saboda damuwar da ta ɗora ma kanta duk ta bi ta rame gwanin ban tausayi Haka nan take jin wani abu na san bijiro mata mai kama da nadama ko kuma in ce da na sani akan rayuwar da ta zabar ma kanta. har ma takan yi tunanin cewa anya ita ce kuwa take aikata muggan halaye kamar haka ba sauya ta aka yi ba sakon kiran da baba ya yi mata sai daga ban take ba da wani irin ras amma haka nan ta korata ta tashi zainab inda suka shiga falon da sallama zuwa lokacin ma kuwa anti da mimi sun hallara cikin falon tare da nasir shi kuwa da dama a a ɗakinsa jama'a suka tura sa saboda mutum mutuncin baba idan aka bar su a waje babu tantama har jifan sa yara kan iya yi saboda sun ga gansa a bige amma da salifa ne suka shigo tare da musi da baba ya ce a kira su idan kuka ga fuskar salifa a lokacin sai ku tausaya mata saboda yadda fuskar ta duk take kumburi sanadiyar kukan da take ta famin yi tun azu sai da baba ya sauke nannoyar ajiyar zuciya sannan ya dubi abba da shi ma ke son jin da me yayin nasa ya zo ne da farko dai ina mai neman alfarmaka dan uwana bisa ga watsa maka tsasa a ido da nayi a wayewar garin yau din nan tabbas ni ma na san nayi rashin kyautawa saboda ko babu komai kamar yadda Haidar da nayi niyyar ba su auren ita Nafisa a yau din yake dana haka nan Sadiq maki a matsayin ɗana da haka ina mai sake baka hakuri game da hakan da fatan ba za ka kullace ni ba baba ya maganar yana mai kallon abba da wani irin tashin hankali ya bayyana akan fuskar shi saboda jin wasu batutuwa da baba ya sako cikin kalamansa wanda ba ma abba kaɗai ba baki ɗaya mutanen da ke cikin falon kallon baba suke yi da wani irin mamaki da kuma son sake gaskata abin da yake faɗa mai kama da almara cikin ƙarfin hali abba ya ce babu komai ɗan uwa ni ban riƙe ka a zuciyata ba dama amma kuma sai dai ina son ka sa ni zuciyata ɗebe ni a yau ɗin nan da misalin sha biyu na rana na ɗaura auren Sadiq da Salifa saboda hana shi auren Nafisa da kai. Na tabbata da cewa ba karamin damuwa zan shiga ba, sai kuma na ji sun tunani na ka ɗaura auren Sadiq da Aimana da na tabbatar da cewa asali nashi ɗin kai niyyar ba ma ba. sannan kuma na ji kana sakin wani batu tsakanin haida da aimana da muke son sanin karin bayani game da hakan Abba ya karasa maganar tasa yana kallon dan uwan nasa dan shi ma ya kure Abba da ido saboda jin cewa ya daura masa lifa da Sadiq aure. Kowa da ke cikin falon sai da ya shiga tunanin rudu kwarai da gaske inda sai da baba ya tsawatar musu kamin su shiga taitayin su sadiq aimana tare da salifa ne kawai kansu ke ƙasa ko tari sun gagarayi saboda damuwar da ke dankare cikin zuciyoyin su A yau din zan bayyana muku sirrin da ke boye da muka rufe sa ni da margayiya Hawwa'u, matata tare da mamanmu, wato margayiya Inna Nafi da babu wani mahaluki da ya sani a duniya sai Ubangiji. Take kowannen su ya kasa kunnensa domin son jin abin da baba zai zayyane musu. A yau din nan hatta su Aimana da Sadiq yanzu kan hankalin su ya karkata ne kan baba inda ya fara magana kamar haka. Bayan dawowar su Abba cikin garin Azari waiwaye bayan dawowar su Abba cikin garin azare daga bauchi saboda sako su a gaba da makiya suka yi ne hawa ta sake samun cikinta na biyu bayan zainab kenan idan ba ku manta ba na ce muku tun tsakar dare nake jin ciwon baya amma sai ta daure wai karta ta da wasu daban hankali shi ma kuma bai lura da yanayin da take ciki ba ko kaɗan waje karfe hudu ba bai fito domin zuwa masallaci da yar tocilarsa kamar yabta ido sai kuma ya koma kamar wanda ya mantuwa a hanzarci A lokacin da baba ya fito din tuntuɓe ya yi da wani abu kamar katifa wanda hakan ya sa shi dallewa da torchlight da ke hannunsa waro ido waje baba ya cike da tsantsar al'ajabi haɗe da mamakin abin da ya gani kwali ne a buɗe da wata jaririya sabuwar haihuwa da kana gani zaka gane ko wanke ta ba a yi ba a lokacin da aka haifo ta ɓalle kuma yanke cibiya sosai zuciyar baba ke bugawa cike da tsantsar tausayi da kuma al'ajabin rashin imani irin na mutanen mu kuma ko da wasa bai jin a ransa cewa wannan jinjiniyar da yake gani aljana bace sai kawai ya jujjuya ya ga cikin unguwar tasu sai da ya tabbatar da cewa babu wanda yake kallon sa sannan ya ɗauko yarinyar kamar ana hankaɗa sa ya shige gidansa inda ya wuce ɗakin hawa daidai sawo kansa cikin ɗakin faya ta fashe ma Hauwa ashe fitarsa ke da wuya naƙuda ta sar mata inda kuma cikin hukunci na Ubangiji babu wanda ya jiyo ta saboda baccin da yau suka yi a gidan kamar haɗin baki ciro yarinyar yayi daga cikin kwali ya ajiye ta inda jaririyar dawo ta haifo wato cikin jininta wanda hakan ya sa su zamowa kamar wasu 'yan biyu duk da zuciyar baba bugawa take yi amma hakanin ya ci ga da tsantsar farin ciki haɗi da tsabtacciyar ƙaunar wannan yarinya fiye da kima yakan ji cewa kamar yarsa ta cikinsa ce shi ne ya taimaka ma hawa wajen kitsawa bayan ta yanke ma yara cibiya sannan ya shiga ɗakin inna nafi da ita ma ta idar da sallar asuba nata ya shaida mata komai ba tare da ɓoye mata komai ba haɗi da neman alfarmar kar kowa ya ji wannan zancen saboda sirrin su ne sosai inna nafi ta shiga tausayin jinjirar a lokacin da ta yi arba da ita ruwan zafi ta jona musu na ketil a cikin wani babban bahu saboda zai fi yin sauri wurin tafasa sannan ta haura wutan murhu ta haɗa ma habuwa kunun hatsi mai kyau domin ta sha wanda zuwa lokacin ruwan ya tafasa don haka ya juye ma Hauwa ta haɗa mata duk yanda ya kamata ita kuma ta haɗa ruwa ta tsaftace yaran dukkan su biyu sannan ne kuma su ajiya Hauwa aka fito inda ta ji wani bakin ciki na ganin Hauwa ta haifi yan biyu ita ba ta haifa ba wanda hakan yasa ta ji wani mummunan tsanin yaran ya kama ta kamar ta soke su nan kuwa ta Allah ba ta ta ba Wuraren karfe goma na safe gida ya cika da jama'a 'yan barka kuma a lokacin ne Allah ya ɗauki rayuwar jinniyar Hawwa'u ma'ana dai ta koma. Sosai Hawwa ta yi kuka amma kuma sai ta gode ma Allah da yi mata canji da wata ba tare da dabararta ba wanda hakan ya sa ta rungumi jinjirarta ranar suna aka yi ma inna nafi takwara wato nafisatu sadiq ne ya zaba mata sunan lakabancin da za a na kiranta da shi wato aimana. Tun ranar suna baba ya ƙudurta a ransa cewa da ɗansa Haidar zai ɗaura mata aure saboda bai son rayuwar yarinyar ta ta gayyara zuwa gaba idan ta ji ainihin ita ɗin ‘yar tsuntuwa ce, sai dai kuma an ce wai matar mutum kabarinsa domin kuwa a lokacin da yake ƙoƙarin ɗaura auren aimana da haidar ne ya ga haidar ya fito cikin yanayi na maye wanda hakan ya sa shi sarewa da wannan haɗin da yake da niyyar yi saboda ya san ba ƙaramin kuskure zai aikata ba idan har ya haɗe haidar da aimana matsayin miji da mata. To masu sauraro za mu dakata a nan sai mun ƙara haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba domin cin yana.